wasu in suna neman su samu shiga a shaidanin aljani ya musu abin da suke so manya tubu ayatin min alqur'ani bil qadara akwai wanda zai rubuta ayan qur'ani da ƙazanta, sai ya samu foyi kashi a ciki fitsarin da zai yi sai a cikin fodin sai ya gurɓata kashin sai ya kalli wasu ayoyi na alkur'ani sai ya kwafi a baƙin allo na baƙin ƙarfi ya rinka dangwalo kashin da ya afo wanda ya mutsa shi da fitsari ya rinka rubuta wasu ayan alkur'ani in bai haka ba shi ɗanin aljanin ba zai zo ne aikin da yake so ba jama'a kun gane ko wa minhum man ha bi damil hayd a cikin bokaye akwai waɗanda shedanin aljanu ba su zuwa su musu abin da suke so sai su rubuta wasu ayoyi na alkur'ani da jinin haila wannan kuma galibi ana boka yana yin wannan aikin ne a kan matan da ke zuwa wurin bokaye don su mallaki mazajen da suka aura ta riga ta auri mutum iya rubuta wa alkaitu alaika mahabbatan minni sai ya rubuta kamar guda kafa 99 duk inda ya zo mimun na mahabbatan minni sai ya rubuto sunanta daga waje sai ya sami mu ɗin ƙato sai ya rubutu rabin sunanta daga waje rabi na cikin mimun ɗin ya rubuta sunan shi mijin rabi na ciki rabi ya fita waje to wallahi sun kulle su kenan babu yadda zai yi da ita sai yadda ta yi da shi idan aka rubuta kafa tara wannan kuma sai shaidanin aljini shi ne za ka yi hakan in ya halarto ya ce maka to zai je aiki sai je amfani da yin haka ya juyar da zuciyar namijin jama'a kun gane ko shi kenan da an rubuta kafa 99 sai a ce ta je ta wanki idan ta wanke sai a ce ta aje ruwan abincin kwana uku ko kwana bakwai da za ta yi wa mijin katta ya ci ta rinka abinci a keɓana shi Yadda ba zai gane shi kaɗai yake cin wannan abincin ba amma in za ta yi sanwa abincin ta ɗebi wannan ruwan ta yi sanwa da shi ta rinka bashi yana ci sai ya rinka ci yana jin ƙarni na jini amma bai gane ko me yasa sai ya cinye abinci na kwana uku ko bakwai da wannan ruwa jama'a kun gane ko wallahi shi kenan sai kaga ko uwarsa ko ubansa baya jin maganar sai abin da ta ce sai ji ana cewa mijin ta ce ne shi baya kallon mutuncin kowane ɗan uwan shi a gaban uwarsa tana iya duka mai tsawa sai ga ya dukar da kai uwar tsine mai amma bai iya saba mata ita mata Allah kyauta wa minhu cikin bokaye man yaktubu ayatin min alqur'ani ala asfali kadamai akwai wanda ke kwafe wasu ayoyi na alqur'ani a tafin kafarsa sai ya kalli wasu ayoyi sai a ce mai je ya rubuta ayatul kursi manyan ayon qur'ani su za a ce kwafe su a tafin kafar jama'ar musulmi kun gane duk sanda za ka fita ka bar gida in kana son mi maka aiki ko mi aiki da kai ga ayoyi sai a kallo su ayoyi masu girma a ƙur'ani sai ya ce ka rinka kwafe su kamun ka fita daga gida duk inda za ka suna tafin kafa ka kana taka su to sannan ne shi ɗanin aljani zai ba shi haɗin kai da aikin da yake nema ya rinka zuwa yana masa wa minhu a cikin bokaye man yaktubul fatihata ma'kusa akwai wanda kuma ba zai shedanin aljani ba zai zo mai aiki ba har sai ya rubuta Fatiha ta suratul fatiha tarbas ka je ka kalli fatiha wala na ai shine karshe ko sai ya sa nunin ya'un lamun wala da haka dai zai burkito ta ta baya ya dawo da ita da ma kun gane ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa minhum cikin bokayi man yusalli bidun wudu'i akwai wanda shaytanin aljani ke kafa mai shara'i in kana so in aiki da kai sai dai ka rinka yin sallar da kuke yi amma duk sanda za ka yi kar ka yi ta da alura saboda haka zai ta sallah ba alura kuma ya yarda jama'a kun gane ku. ko mai ahalari ko cewa man salla bi rudu in amidan kenan kawai wa minhum akwai cikin bokaye wanda manya zillu junuban shedanin aljani zai shar'anta masa ni ba zan yi aiki da kai ba sai in ka zauna titir koyaushe cikin janaba Kar karkai wanka kullum ya zama akwai janaba tare da kai kuma karkai wanka to duk sanda kake son in ma aiki zan zo in dai kana koyaushe ka zama a cikin janaba jama'a kun gane ko wa minhum man yadhbahu lish-shaytan a cikin bokaye akwai wanda ke yanka dabba ko dan adam zai da yanka saboda shaiɗanin aljani mai aiki fala yadhkur inda zabi kuma ba zai ambaci sunan Allah ba a wurin yanka abu akwai wani abu da za ku ga bokaye na yi ko su turo wasu mahauta sai a zo a ce a siyo zuciyar bakar akuya da aka yanka da Allah in yau an yanka bakar akuya a mahautan nan wallahi tallahi kar ku siyan musu ku mahauta. tsafi suke zuwa suna yi da shi zuciyar wani ne ake so a kulle da ma kun gane wani ne ake so a yi asiri a sanya mai ciwon zuciya Allah kyauta wayar min zabiha idan ya yanka abin da yanka ɗin kusa ya ɗauke shi ya je jefar fi makanin a can wani wuri haddiduhu lahu shaitan inda shi shaitanin ya ce mai aje a jefar da ita can sai ya ce aje maraba kwaje je bakin wani dutse ko bakin wata tsamiya ko bakin wata kuka ko a bakin sauri na tururuwa ko a bakin wani rimi a daji ko a bakin kaza a je ayar jama'ar musulmi kun gane ko allah kyauta wa minhum man yukhatibul kawakib a cikin bokaye akwai wanda zaka ga ya tsaya yana magana da daddare da taurari sai kaga yana faɗin wasu kalmomi na surkulle yana kallon taurari kamar yana magana da su waya studu laha min dunin lai a ƙarshe in yayi haka yana magana da tauraro kaga ya tsira ma tauraro ido yana ta yin wani abu haka yana ta yi idan yayi yana faɗin wasu kalmomi na surkullen shi can sai kaga ya faɗi sai wa tauraron sujada shedanin aljani ne ya shar'anta mai haka in bai haka ba shi ba zai zo ya aiki da shi ba jama'ar musulmi kun gane wannan kuma na rantsi da alkur'ani duk ana yin waɗannan abubuwan a zariya duk suna yi Allah kyauta wa minhum man ya'tiya ummahu a cikin bokaye akwai wanda shedanin aljani ba zai zo ya mai aiki ba har sai ya ji ya sadu da uwar da ta haife shi jama'a kun gane ko taho ko ko shar'anta mai sai ya yi zina da yasa sai ya sadu da yasa in kana so in maka aiki to ni ga ka'ida ta duk sanda kake son in zo in haɗa kai da kai akan aiki to lallai ka sa a ɗauko uwarka ka sadu da ita ko ka sa a ɗauko ƴakka da ka haifa ka sadu da ita amma kun gane ko wa minhu daga cikinsu kuma man yaktubu lasman bi alfazin gaira arabiya akwai wanda zaka ka ga yaje yana rubuta wani abubuwa waɗanda zaka ka ga kamar irin hatiman nan ba ku ganin irin hatimi da boka yake yi in za a ba mutum laya sai a ce wannan hatimi ne na annabi dauda wannan hatimi ne na annabi suleiman idan ka kalla sai ka ga wasu rubuce-rubuce ne shi ba larabci ba shi ba hausa ba shi ba yarbanci ba shi ba turanci ba magana ce ta aljanu yare ne na aljanu ya aka yi rubutun aljanu ne ga shi da ya rubuta bi alfazin ka ga ya rubuta da wasu lafuzza gaira arabiya wanda ba larabci ba ne tahmilu ma'aniya kufriya kuma in ka kalli kalmomin sai ka ga kamar suna ɗaukar ma'anar kafirci to shi ne kaji shi mai littafi da muke karanta ya faɗa zagin annabi muhammadu suke a kalmomin ko su tsara sunan annaba gaba ɗaya su zage su tas wani ma ya wuce nan sai ya kira allah ubangijin talikai ya zage allah tas ba mun karanta a littafin da muke yi ba jama'a kun gane wannan ko fasahirwar shaitan shi boka ko mai yin asiri ko ɗan duba ko mai karakara ko mai tsafi da shi da shaitanin aljani karinan abokan juna ne ya alama asiyatilla sun haɗu ne akan saba wa Allah da cin mutuncin Allah da ma kun gane ko wa idza nazarta ila wajhi sahir idan ka kalli fuskar boka ta bayyana laka sihatu ma zakartu gaskiyar abin da na faɗa zai bayyana a gare ka haisu ta ji zulmatal kufri masdulatan ala waje za ka ga duhun kafirci ga ta nan a cikin fuskar shi boka wallahi da ka kalli fuskar boka ko ɗan duba da ka kalle sai ka ga duhun kafirci a fuskarsa ba alama hasken imani kaɗu jama'a kun gane ko ka annaha ghamamatun sauda kai ka ce duhun da za ka ga fuskar shi na yi wallahi tallahi ku kalli waɗannan bokayen ku gani da ka kalli fuskar shi sai ka ga kai wannan irin wata fuskar mummunan baka tafi dinna musulunci sai ka ga fuskar shi haka za ka ganta shi boka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa idza arabta sahira an qurbin tajiduhu ya'ishu fi shaqa'in idan har akwai wani boka da ka sani nan kusa da kai za ka ga yana rayuwa ne za ka same shi yana rayuwa cikin damuwa kullum cikin damuwa za ka gan shi musamman in ya ga masu imani sai ka gan shi a cikin ka ga wani birgi-birgi ga haka da ma kun gane ko duk ka kalli boka yana haka su Allah kyauta ma zaujatihi a lokacin da yake tare da iyalinsa wa auladihi da 'ya'yansa bal ma'a nafsi a karan kanshi ma haka za a ganshi a firgice cikin damuwa fa huwa la yastati'u an yanama hadi albal baya iya bacci da natsuwar zuciya boka duk matan boka ta kula da shi bai iya bacci cikin natsuwa yana bacci ne yana buge-buge yana ihu haka kawai sai ka ji ya fasa ihu cikin dare matan shi ta ce mai gida lafiya ko kuma kawai cikin dare sai ya farka sai ga ya zama tsirara sai ya tashi a rube matan shi na kallon shi ta ce lafiya ni fa baka bari in yi bacci baka bari na in yi bacci gaskiya sai dai mu raba ɗaki ma kun gani da aka saki ku tambayi matansu ko 'ya'yansu Allah kyauta murtahad damir kuma zaka ga sam baya zama mai cikakkiyar natsuwa cikin zuciya bal innahu yafza'u fi an-nawm marratin wa marratin mafi yawan lokaci za ka ga yana firgita lokaci bayan lokaci a cikin baccinsa adif ila zalika anna shayatina kasiran ma tu'zi auladahu bugu da ƙari akan haka da dama za ka ga shiɗanin aljanin da yake aiki da su sai sun yi yin wani abu na cutar mai da 'ya'ya wazautatahu sai sun rinka yin abin da za ka ga suna cutar mai da mata matan da ya aura wa tawqi'u bainahuma shiqaqa wal khilaf kuma zaka ga suna aukar da mugun sabani da rashin jituwa a tsakanin shi da iyalin shi duk wanda ya aura da an kwana biyu zaka ga da tana ganin kamar jin daɗi za ta yi da ta je gidan sai ta ga kai wannan fuska sai ka ce ta fir'auna da ya auri wannan ya saki da ya auri wannan ya saki haka ga zaka ga suna yi matar shi tana cikin gida za ta ga wasu mata sun zo sai ta tsaya a bakin wundo tana sauraron me yake yi da ita sai ta ji maganganu ne na batsa da tayar da sha'awa sai ta ji ana gyara sai ta ji shuru da ta buɗe kofa sai ta gan shi kan wata duk ku tambaye matan bokayen nan duk sun sha ganin haka anan sabon garma ya faru kotu kaji allah kyauta inna lillahi wa inna ilaihi raju'una. malam ya ce wasu raƙallahu al'azim alƙa'il allah ya faɗi gaskiya wanda ya ce wa man a'arda an zikiri fa inna lahu ma'ishatan donka duk wanda ya kau da kai ya bijiri ya tawaye game da karantarwar alkur'ani sai ka gan shi cikin rayuwa ta kunci rayuwa ta matsala kullum za a gan shi a firgici jama'a kun gane ko allah kyauta asiri bokanci wannan gaskiya ne lallai akwai shi duk wanda ya ƙi yarda da shi to ƙin yarda da shi aƙida ce ta mu'tazilanci da mawar musulmi kun gane ko don haka ƙur'ani da sunna sun tabbatar da akwai sihiri gaskiya ne kuma dole ne a ƙarƙashin sihiri shi wanda yake fahimtar akwai a ƙarƙashin abin da musulunci ya zo da shi ana haɗa kai ne da aljanu a yi shi jama'ar musulmi kun gane wa ma allima min ahadin hatta ya kula inna ma nahnu fitnatun fala takfuru fayata'allam ko minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi minhuma din nan daga wurin shedanin aljanu ake nufi to matsalar ma wasu a yau su kuma cikin ahlus sunna ba su yadda akwai ma aljani ba sai ya ce wai aljani ai ƙarya ne ko a unguwan wani ya wasu sun sha faɗa a kira su zo suna cewa ba wani abu aljani duk ƙarya ne jama'ar musulmi kun gane kawai ba ka da lafiya ne abubuwa na damun ka sai a ce wai aljani ne jama'ar musulmi kun gane to ɗayan biyu ko su ko dai an musu asiri ko kuma akwai aljani a jikinsu shi sa na rantse da Allah ku dibe su in suna tafiya a titi babu natsuwa a tare da su za ka ga mutum birgi-birgi gashi na billahi lazi la ilaha illa huwa duk mai inkari ɗayan biyu ne ko dai shi kanshi akwai asiri a jikinsa ko kuma akwai wani shaidanin aljani da ya makale mai duk kuma in ka kalli masu irin wannan matsalar su ma da haka za a gansu mutum ba natsuwa ka gan shi birgi-birgi jama'ar musulmi kun gane ko to aljanu gaskiya ne yana daga cikin yadda da gaibu yadda akwai aljanu ƙur'ani ya zo da labari akan aljanu wurare da yawa hadisan manzan Allah sun zo da magana akan aljanu wurare da yawa daga ciki Allah yana cewa wa isarafna ilaika nafaran min aljinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu wani wurin Allah ya ce ya ma'ashar aljinni wal ins inist alam ya'tikum rusulun minkum kusuna alaikum ayati wa yanzurunakum liqa'a yawmikum hadha wani wurin ya ce ya ma'ashar aljinni wal ins inist atum an tanfudhu min aqtari samawati wal ar fanfudhu wani wurin Allah ya ce qul uhiya ilayya hustama a nafarun min aljinni faƙalu inna sami'na ƙur'anan ajaba wani wurin Allah ya ce wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaka a cikin aljanu ne ake samun shedanu wanda wannan wani matsayi ne na kangarewa in aljani ya kai sai ya zama shedan to waɗannan shaidanu ɗin galibi da su ne bokaye ke haɗa kai shaidanu a cikin aljanu da su bokaye ke haɗa kai suna abubuwa jama'a kun gane ko Allah ya ce inna ma yuridu shaitanu an yuqi bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an zikirillahi wa anis sala fa hal antum muntahun kaga kenan shedan yana ƙoƙarin aukar da al'adawatu wal bagda bil khamri wal maisiri waya suddun nasa kenan an zikirillahi wa anisala wannan aikin shedan wani wuri Allah ce ya ayyuhan ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaitan ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر جماعة المسلمين الأدلة من القرآن كثيرة hujjoji a ƙur'ani da suke nuna akwai aljanu akwai kanganarin cikinsu shaidanu hujjoji akan haka suna da yawa ma'arufatun kuma sanannu ne in dai kana karanta ƙur'ani ka san da su wallahi kowa unguwan nan na taba jin an kira wani ya zo yana magana cewa wai aljani ƙarya ba wani abu aljani jama'a kun gane ko wa ya fi ka an ta'arifa na fil ƙur'ani suratan kamila an jin ya ishe kama misali a ƙur'ani akwai sura cikakkiya wadda ta zo ne tana magana kawai akan aljanu sunanta ma suratul jinni jama'a kun gane ko bal yakfika an ta'rifa anna kalimatal jinni ya ma ishe ka ka sani kalmar aljinnu zukirat fil qur'ani Allah ya faɗi kalmar aljinnu a ƙur'ani santaini wa na marra Allah ya faɗi kalmar aljinnu a ƙur'ani su ashirin da biyu wa kalimatul janni kalmar kuma aljanni Allah ya faɗe ta saba a marratin a ƙur'ani so bakwai wa kalimati shaitan kalmar shaitan kuma Allah ya faɗe ta samaniyan wa sittina marra ya faɗe ta su sittin da takwas a ƙur'ani kuma wannan duk mutum ya ce wai ƙarya ne ba wani abu shaidani wa shayatin kalmar kuma shayatin jam'i na shaitan Allah ya faɗe shi saba ashara tamarra so goma sha bakwai a ƙur'ani wa shahidu annal ayati fi zikril jin wa shayatin kasira abinda dai muke so mu gaya maka idan ka yarda da Allah ka yarda da annabi in dai da imani tare da kai in ba motsuwa a tare da kai in ba shi dan ne a tare da kai ba to ayoyin da suka zo suke ambatan sunan aljanu da shedanu a ƙur'ani wallahi suna da yawa aƙalla kuma ka ji ga adadinsu jama'ar musulmi kun gane ko to hujjoji a sunna da ke nuni akan akwai aljanu akwai hadisin abu sa'in al-khudri da manzan Allah ya ce masa inni araka tuhibbul ghanama wal badiya yace abu sa'idin na ganka kai kana son kiwon tumakai da awakai kuma kana son zama koyaushe a cikin daji fa'iza kun tafi ghanamika wa badiyatika idan ka samu kanka cikin garken da kake kiwo na awakai da tumakanka a kuma can daji da kake son zama kana kiwonsu fa'azanta sala, ka zo za ka yi kiran sallah farfa sautaka bin nida in za ka yi kiran sallah kai kaɗai kai sallah a can daji to in za ka kiran sallah ka ɗaukaka sautin ka wurin yin kiran sallah fa innahu la yasma'u sautal mu'adhdhin jinnun wala insun wala shay'un illa shahida lahu yawmal qiyama babu wani abu da zai saurari sautin mai kiran sallah aljani ne ko wani mutum ko wani abu ma kawai sai ya zo cikin masu yin shaidar ka a ran kiyama cewa kayi kiran sallah ka faɗi la ilaha illallah Muhammadu rasulullah kuma kayi sallah a daji kai kadai wannan hadisi dan ka san ma ikon Allah imamu malik kuma ya ruwaito shi ba kai karshe ba kuma ka ce kai dan malikiya ne kuma ka ce ba aljanni duk wanda ya ce ba aljanni ya ce ba mala'iku tunda tunanin shi ba a ganin su to mala'iku ma haka jama'ar musulmi kun gane wannan ku. Allah kyauta don haka lalle mai imani ya sani akwai waɗannan shiɗanin aljanu wanda boka yake aiki da su wani hadisin manzan Allah ce hulikatil mala'ikatu min nuri an halitta mala'iku ne da haske wa khuliqal jannu min marijin min nar amma an halitta aljanu ne daga wannan harshe mai balbali na wuta wa khuliqa adamu mimma wasifa lakum an halitta annabi adamu ne daga yanda aka siffanta muku shine daga tabo ko babarkiya in ka santa wannan hadisi al-Imam Ahmad da Muslim suka ruwaito shi sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa inna shaitana ya min ibn adam majarar dam shaitani na yawo a jikin dan adam duk inda jini ke kutsawa ya shiga shaitanin aljini na kutsawa yana shiga wurin wani hadisi na abdullahi dan umar annabi ya ce idan akala ahadukum falyakul bi yaminihi idan ɗayan ku zai ci abinci ya ci ne da dama wa idza ya shirar biya mini in ɗayan ku zai sha sha ne da hannun shi na dama fa الشيطان يأكل بشماله bi shimalihi wa bishimalihi domin shedan yana ci ne da hannun shi na hagu yana sha ne da hannun sa na hagu duk wannan bai nuna akwai shedanin aljanu ko annabi ƙarya ce yake jama'a kun gane ko sannan hadisin abu huraira wancan hadisi imam muslim ya ruwaito shi sannan hadisin abu huraira da annabi ya ce ma min mauludin yuladu illa na kasahu shaitan babu wani ɗa da ake haihuwa sai shi ɗan ya zo sanda za a ya fito daga cikin uwarsa shi ɗan sai wani shi ɗanin aljini ya zo wurin ya zungure shi ya tsikare shi sai ya tsandara ihu shine fayasta hilla sarikan sai ka ji yarin ya tsandara ihu inya inya ka ji yana ta yi min naksati shaitan saboda tsikari ko zunguri cokalin da shaitan ya masa illa na maryam wanda haka bata sama ba sai annabi isa dan maryam wa ummuhu sai kuma uwarsa su ne Allah ya ɗauki nauyin tsare su jama'ar musulmi kun gane ko wannan hadisi al-imamu bukhari da muslim suka ruwaito shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una amma duk da haka wani bai yadda ba cewa akwai shedan akwai hadisin abdullahi dan mas'udin ma da ke cewa an ambaci wani mutum wanda in ya kwanta tun bayan isha in dare ya kama ana sallama isha in ya kwanta to baya ko motsi sai asuba sai manzon Allah ya ce za ka rajulu bala shaitanu fi uzunai ko fi uzunihi wata ruwayar wannan aishi ne wanda shaidan ya mai fitsari a cikin kunni shine za ka ga in ya kwanta ka hangawa hadisin nan al'imamul bukhari da muslim su suka ruwaito shi wani hadisin annabi ya ce a ru'ya saliha minan lai wal hulmu minan shaitan famar ra'a shay'an yakrahu falyanfuf an malihi salasan wal yata'awwaz min ash-shaytani fa hula ya yadhurru wannan ba zai zama dalili akan akwai shaitan ba sannan annabi ya ce idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fi fa inna shaytana yadkhulu jama'ar musulmi kun gane ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wal ahadithu fil babi kasiratun wa fi dhalika kifayatun li talibil haqq hadisai a babin cewa akwai aljanu da shaidanu suna da yawa amma game da waɗanda muka kawo in mutum na neman gaskiya waɗannan masu isa in ko bai neman gaskiya to zai ce to ai to ai to ai to ai ne sai dai mutum dan wuta ne shi kenan kawai wa min huna ya tabayyanu lana annal jinna wa shayatin haqiqatu anan yana bayyana gare mu cewa lallai aljanu da shaidanu tabbas akwai su la ya tariha ba wani kokonto da ke bujiro musu wala shakkun ko shakka wala yujadilu fi zalika ba mai jayayya da cewa akwai aljani ko shedan illa mukabiru sai mai bala'in girman kai mu'anidu mai bala'in kin gaskiya yattabi'u hawa mai bin san ransa bi gairi hudan min Allah bai da wata hujja daga Allah shi kadai ne ke inkarin irin waɗannan abubuwa jama'ar musulmi kun gane ko to za mu tsaya a nan insha Allah saboda ana nuna lokaci yayi amma ko gobe in mun zo za mu ci gaba da magana a kan al'adillatu ala wujudu sihiri wanda yake da asarimul batar yana iya zuwa da shi jama'ar musulmi kun gane ɗaya kenan na biyu la'alla kuma a su maganganu da zan yi a cikin littafin aqidatul mu'min na jabir al-za'iri wanda ke da shi yazo ɗaya ke bi kenan abu na uku muna fatan in allah ya so gobe za mu rinka karatun nan da isha da mun yi tunanin misalin tafin zammul malu jahi to amma abin da muka yi tunani shi ne wannan mai ƙoƙari mu karashe shi idan mun karashe shi kamun a dawo aikin hajji in Allah su ma za a karashe shi tunda za a rinka yi so biyar kenan ɗaya kenan na biyu in mun karashe shi a nan zuwa ƙarshen zulƙa'ada ko farko farkon zulhijja kamun alhazai su dawo malam aure dawo don ci gaba da karatun bukari za mu sa littafin zammul malu wal saboda shi ko muna ganin dacewar a ce a sashi na ibnu rajab alhambali muna ganin dacewar a sashi musamman a lokacin da wannan guguwa ta taso ta harka siyasa saboda a ɗanyi watan daidaita wa mutane tunani dangane da abin da ya kamata a kan lamarin shugabanci da yadda ya kamata musulmi su mu'amala da wanda za a ce a zaɓa ko tsayar a matsayin shugaba insha Allah ma za mu tsaya a nan karatu sai gobe insha Allah na za a yi da safe gobe kuma za a yi da daddare insha Allah za a yi da safe amma karatun dare za mu rinka fara shi karfe takwas ne insha Allah tara daidai a tashi tun da dama kasar awa ɗaya muke yi